بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة مسلمشي وغبا سكو ينا بجمعي فيا البركة وكتو البركة وغاية ربيع الأول زمان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وغاية ya kusun كوبا ko shi ba 1438 na ji kwadin yi gani bai esayen zai shejin lissafin yi gidi ne ga yi gregorian calendar 2016 to december 2016 iwa gaisa da shi tu etili bankurta na nabi muhammadu bebe yi na sallallahu alaihi wasallam ibn anaba so ko shi pata ina yi zawangi shi nan ga yi yo ala to cha jinni zando rulamin tu ba wen so chi esi fahimta ya tu ci sokojo ati a ya mandoro ati ko ya zandoro rulamin biwa lumaji na soko tu ci uli tu bayana da shi iwa gajin an kali shi da aya shi min ya ƙul'anu shi na je wugwa ne gwa su sunna ya alabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam fahimta doro gabe tiya gwata man do ciwo ibada doro gabe tiya gwata man do ciwo mu'amala doro gabe tiya gwata man do ciwo ta ce da ba ibada doro gabe tiya gwata man do ciwo cace da ba bai ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e wa ga ila mai kebo e wa kibo e bo aya na shi ya gbasa tun da da ne aya na shi ba sai di an kalilo e gwala sun ibada mu'amala ganibe e eh, na shi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya shi ne so ko wajen arzikin ba wurin yayi من آية نجد يرانك ليجين إغوالاسن إيه باويا نبي محمد صلى الله عليه وسلم سوشي غاية القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا آية أنك إلى أتكوا توشي جاية مسلمجي أطيعوا الله يعني تفيد جسوكي وبينا وأطيعوا الرسول يعني فينا نبي محمد جيفور بينا وأولي الأمر منكم a ce aga zai je ya tina ta ce musulmi yau ina ji aga bai je foro bai yin alkhairi umarli ba wutoci ba na ya mitu a ce aga fa'in ta na za a fi shaikin shan da ba gabe a zoye musulmi shi ita al'amarin da ce adini faruzuhu ilallahi wa rasu ya al'amarin wuce kuda isu su kube tuci ngai eda uza qur'anu eda uza hadisi jo abe kiuga ji tabbata ga annabi ji foro biwi ko zai ja annabi ga la fahimta addini kwa tabu ngai sahaba jona bayani ga tulaye kunna jo ya gwasu ya diyo qur'anu ya diyo hadisi ya gwasu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir abe ke ga sai da ya jaɗi imani wangi jingan da soci shigan da ya fi zo bai nan so shiga aci na ya ji dana zalikun khairun lakum wa ahsanu tawila wuje ga yayi unga mai ishike ba wangi unga Allah ya ji shi lafiya unga Allah ya ji nan waya da shayo ina wata ti wani wa ga soko ga annabi ga wato ga soko ga annabi ga ngole can le ban nan wani je dazan da mutum ne joina wa da ba amma muga mai muwe lobe yau muga yan alabi muhammadu kun ke gin da yin sahaba ne muga wani yan muwe lobe yau to can da ban na ji ta ta udami ne na la da ya ke ba wani ana ya je mu ci doshi ta si ma musulun shiga ya ji dawa ya wuce jama'in musulun shi so shiga wa a ahsanu ta'awila ai ahsanu marji'an muga la ide shi ke ba wangi wuga ala yi shi lafiya wuga ala ya na eto adini wa amma wuga yan manyan wuga yan manyan wuga eti man ji ba ta yi sahaba da muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wuce ayan doro na manyan waga da dalilin tigo ko hadisin doro na manyan oga ba su ci ga idan ya ji adini ya fi wani nana don gaga zai shi ti man ji ɓata na sahaba alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam baba ji foro ga tunna yau ba la ya tafi tunna mo e wani wayan ilimi audio zanna shi ilimin doro na ga alita kuma bayin addini ya qur'ani ya hadisi na a gallau daga ba alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam agayo agayo ngala soji jiya ya yesiya ilimin wa tsare يرى الذين أوتوا العلم ويرى الذين أوتوا العلم منك ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق توجه الصحابة النبي محمد جاء آية ويعلم ما نوى يرى لما نوى ويعلم الذين أوتوا العلم زي جاء صار علم يعني إذا جاء يوم na jide tite kede na soci ciyawa nabi muhammadu na huwa alhaku ga iboro na ga iboro na biji imamu mujahid man koyar tafsiri jina wani gangan imamu katade na ji la tafsiri qur'anin wata yin sahaba nabi muhammadu jona sallallahu alaihi wasallam a ga allabi na usul ilma na soce jiya yi aya gona gai sahaba shi nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ويرى الذين usul ilma. gwago manyan yau tun doro na gai wani wuta zuma ya sahaba na bin mamu da jota gala ga odo shi su bayan sahaba ne ban da kyau suratu muhammadu da kwaye ke ji sahaba shi ya tiya ilimi na wuta da ina gama malawa na fahimta man doro aka tiya fahimta ya sahaba ji bayan ito ci gaba ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آمنوا أوتوا العلم ماذا قال آنفا gawa min wa da ta ce mu na fi ji man sami wa na jaja fe be shi bayawa zuwa muhammadu sallallahu alaihi wa sallam munafiki da ya majalisi wai amma ne wa injila lafiya. abi ala adini wa mi man fadili la o ye gba la o endoro e juwa zuya na e ye gbe la ti wole wa min hum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min indik kan doro na munafiki diga si ya majalisi o bona kya don aja da gangan da sahaba zaba ilimin hatta idza kharaju min indika قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا الشاعر باغا منافقي جاجا غغربه الذين اوتوا العلم زي صوت ترى علم يا ماذا قال انفا ki muhammadu to be la ni wazu manjo asaki u fe ga 18 million 18 samu a ta gaba ni sahaba dino to ko yayi labari ga munafiki sahaba dika a shahid ugai gaga sahaba na nabi munafiki je diga ga kya nabi ga manje wana to kwa je bai kiyo ilimi bago jama'i musulmi shi wa gala ilimi wata yin sahaba nabi muhammad da wa aya ndoro na manga jiya wana kaga je wanda tun sahaba nabi muhammad je ta tiwa wa wa ba shi A sun doro ga jiya wacce ga dalili a danna ya ce na ta tiwa ka gade wa je fasara yin sahaba nabi muhammadu da ya ci ga wucewa wa ba shi wa ba ci galaso ce ke ga yi so su nisa yau ne uwa ga zandoro na shi shi shiga musulmi yau shiga wa da lafayin da adini uwa ta yin zai shi sahaba ya nabi a nan gaje uzuri adini uwa wa gilewa so shiga wa mai yushaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونفله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول زاندور وقال شبه نبي محمد لبنا من بعد ما تبين له الهدى زمنا بيانا تلايو قصيا تلايو آيا تلايو أديسا تلايونا وشيغا نتوى لبين إيكاين ويسبيل غير سبيل المؤمنين وانتي دامي تفاين تاندو نبي صحابة نبي محمد جتاتي وانا دا عبادة اندو تلانا صحابة نبي محمد جتاتي وانا دا واسو أذكار اندو تلانا صحابة نبي محمد جتاتي وانا دا واسو شان اندو تلانا صحابة نبي محمد جتاتي وانا so shiga na walli ma ta walla na su lagwa suna gaya lafafi wani yadda yi wani kafiri da nan gbogbo ya zage ya na kando wa du panini ngala man ziga bidiya le fu boga ya kafirinci le fu boga ya kiyo ya tunde ba e wala zai fide da ya ci na kawo so ce ga ga e tun na ya amma zai ji bidiya na kando wa le le ga e guru wa ya azatu baji azatu baji bogo jama'a musulmi aya na jifate da hankali shi Eh, ibn ra'ayi lissami kakayin zumai nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu wala san tiya lu muje to wala du ije kwa ngasa ku ummati ala 73 firka zai shiga musulmi a yau ciye a nabi muhammadu ya ce musulunci na wana a ga gajere-gere a ga mutum man yaji a ga mutum fahimta da shi na jiye mai alabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam bugo gambayen wungani da yi alabi ya labarin na zogan al'ummar musulmi da biya ga addu'a ne bai guki da gutai na sahabar ga ayewa musa ayewa bayani daga nawa gani ni ga tafa wani ya tace muna zai juyo zai muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuce ya sahaba junga zai ji takwa wanda wana gai man kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi dan doro na gaba sun akida ibada na mai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zan na ga takwago zan na ga takwago to kowa yi takwa wani na to kowa lugwa shetan gi zama to kowa lugwa kudon yaje mai man da ci tayi da mitu akida nan wai wuce shi annabi muhammadu bai bani ya wani jamaji mace da na ji je gwaku za wangi na yi yau jahilci jahilci adi lazan da ta mice tu zai je jamana jahilci lazan da ta mice tu zai magagana jahilci waju lazan mice tu zauge ne ga kayan wai wani ko arkawa cirbi za wangi shi na to kokari wai katu e eh, wani kuri da katu ya wace manna ta wace manna ta fauna waje wani manna da alaka bai za ko shi nusa da yawan shi na e wacce wannan wato na wani je gwata ya eh, nusa da wana wuje alaka bai komishina ji minista ji e wa duwa bi wuje wo na tawo ga manna ta fa e wajen halcewa bugu jama'i musulmi shi e ce bai ta ya sai da katu man ga mai ke manyan Eh, annabi ga almominu mir'atul mumin mumini ga ibaye da mumini zai takwa wani qur'anu ga yawai zai takwa wani qur'anu ga wuwe jama'i musulmi shi mini na sha Allah musulmi ba su ga wa annabi Muhammadu na sallallahu alaihi wa sallam to ce ga yi mini qur'anu ga wa ma wama kuma rasulu fakhudhuhu ma nahakum anhu fantahu in doro na nabi muhammadu galla ya yi ganima ko in doro ga wuye sitwa ci tun adini wana fakudu egugubo ya je su matai na wa wuye na ma adisu ji ya je su matai ma wa ma na hakun adu fantau ina e muga ka ya ga ce ya bayina ya ce a gani bayin ga a ga ya ce ka zama ya ci ma ni ne na nabi muhammadu kan gaishe na gaishe ya ganga to kafirin ci كما القرآن نونا وقرى إليكم الكفر والفسوق والإطيان e waga ilisi ya zai kafirinci a fiye shirkanci ga da saba ma ga loba man da je jika na nama ga na je lata sabiya li nama annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam a ci a ga yi tulin baji e jefin e cida haramu yi ba ta e tulin baji yau annabi muhammadu nayin zai fiya biyu a ce a ga bidiya ya sai da addini wa bai sunna addini annabi muhammadu zai fiya gani biyu sallallahu alaihi wasallam bogo musulmin ga zozo da adini addini babu dalili daga sa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebon eh, annabi sallallahu alaihi sallam wasan yi to hadisi yana na aisha hadisi wannan man kwai sunna je ladi dalilina ke dai man a hadasa fi na aza ma laysa minhu man waradu zan do rabbe be da adina umaje na mai annabi muhammadu be be na fa huwa raddu ai fa huwa mardudun etunna abu huwa kendo ne yi makanta wa ga ta majina tuwai kana no da ga wabe ma sai ya taya agada examu lo uka majina wabe waina kawo so ti o na ja na ukaina wala ukaina wala bogo adini e laula daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam imi ti waga bidiya yi kayan etule fiji kayan etule fiji goyete bidiya jima goyete ke bidiyo ya gini ko yin doro na man ga da yi da addinin maji asali daga ba nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam zan da ga zan ga to qur'ani ma ku ya zama ya nabi muhammadu ya aku ya kana ma akau zama ya nabi muhammadu ya ga ki kaga kau kan ga ki kaga ma sai kana abubakar shiga ko kawo lokacin alifanci sallan tarawih nga annabi muhammadu jin sallallahu alaihi wasallam wujin da sahaba ya shigo ba kuta wujin bayan wuce bai bagi kini e wani wadda mini shigo wani zan ce ya ji hafsu ba e tiye kibo nga dalili ka zama dana sai dina ba kaba annabi muhammadu jin sa sallallahu alaihi wasallam bi sai bai tarawi ya tiya alama su aka da jifon doro da jama'a sai dina umar yau sayyidina umar mujiza nabi muhammadu gai ilami turuna ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawaji ya mi tuye na mi muhammadu ta ti wani sallallahu alaihi wa sallam ya mi lami tuye abubakar umar usman ali mi tuye wani ya nifa inda miliya ya fi zan na inda miliya sai na abubakar a shiga ku kur'anu ya kan umar in gasa tarawi rayo zamani wa mutila ubai da yake ka gufu shafi ya wani umar kur'anu ba sarau bugu jama'a musulmi a ga yadda gasa wa ma a nabi muhammadu biyu kun wuke sallallahu alaihi wasallam bando to su ko ke gayi ga fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim فليعذر الذين يخالفون عن ya ويجي باويا نبي محمد بعد صلى ya عليه وسلم cha an tufi bahun fitna mmachile bi adema mmachile kisho na adi ulaza paya adini ona na adi wa ebona bidia ga na wa za adini bidiyo gaza da adini baki daya e wannan bidiya na wacce wacce bai shi shiga su kwace da wai koyin yau yi su koyo nan ga wanda ya gawa su musulunci ba ko su kwashe ni da wani lokacin ga akida ya trinity ga da wani akida to safli lakar kafarar lalina qalu inna la salisu salata ga yin doro yi so ko wani da bidiya na wasu musulunci ba ne in ga mala ga wata na to annabi muhammadu ka tafi wani sallallahu alaihi wasallam ebe na wata eliwe ga eme na ina na zuma da yawan ko zuma wana wuce ta can gyare ebe na wata bai bai fahimta na yau to ya gi makaranta waje bai da wani cina ce na da ba a ga ya goga ya gi makaranta da bai sai ga ga ya bai kira muhammadu ya kira sallallahu alaihi jiga iza bid'atu kandoro na na anabi muhammadu ga wuna ya ga wa buci can da ci sai na dini wana to ya anabi muhammadu ga su a duye kira amma wa ga annabi muhammadu to an ga wa ga ya fe da rayo har da lokacin ya bi da gwana ngo. munga e bona yiga cinelo ena di faruwa ya jama'a annabi isa jina ngo ne so ko ya labari bidiya ga sai na dini boni wuta sai in ga gwakwa jikin bi adini annabi isa so ce yi labari mini suratul hadida ga sun makafaina ala asarihim bi rusulina wa kafaina bi isa maryam wa asaina al-injil وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون توشي قصد ما يأنبا وجهه ike da annabi isa alaihi salam yiwu na ba su maya annabawa gudu gan da ci kwayan shi sun makasai na wa na annabi isa mu be su mai yadda ci kwajo ko ga bi annabi muhammadu ci biyo ne sallallahu alaihi wasallam so ci ga waje alna fi na saba ohura fatan wa rahma gaza ya ji jini imani ganibe annabi isa na icharafa to sai ya gun yula da babu a fe je boye shi eti ya annabi isa na na ta ci amma ki be ji faruwa wa rahbaniyatan ibtada'uha aga Ki kire na wa ngai rahbaniyo ya jiya obia boye adiniyo wuce to ko ga sassu yo ma katabna alaihim Yitwa tuwaija yi ga nabi isa gudun ya asobe so be biwe ci sananiya boye adiniyo amma fa mara awa haka ri'ayatiya absu kendo ga gwayina ne bai wuce bidiyan na na akida dede uga gada gwako jama'a na da isa har a ga jafa suke addini gama ga ya yi gala ga wata ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga sauye ma wata ga ti bidabwa a ba yin bi gala tafsiriya shekaru bakar kuma karkashin ayan wasu wuce ne bai ne wangi amma ya sa da ya ce da wasu wuce bai ne wangi ke ga yawayo jama'in musulmi shi a nabi muhammadu hukun yuki sallallahu alaihi wasallam ba ga faunin tuna ki dabo, ki da wa ba ga wuce ba ta ci da fiyazun ya dice ni na nabi muhammadu hukun yuki sai gwaya mamayen wabona hukun yuki wanda ke zula mari da hannu ya yi na ya bai ji shani wuce na wago gaba wa ga fata ya ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un E ya ji dana sallah shawa ji musulmi shi na ba ga fayin bayan ma a nabi muhammadu ba ga fayin bayan ma nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wa ga go gaba hankali waga ga da yi na jaji hakke bu kafin mai ya ji su da sokore e ga mai ga e Efa fa ci da wani zai ma ji jaru ne to shigo e to shigo gala ga yi ga su bai ma ila ni fiya na ne muhammad sallallahu alaihi wasallam boye na sahaba annabi muhammad shi je yuna cewe a matsuya a soya awu ga wai an wuci ga wai eh e wala ga wuce ga na jama'an da basra karnu baci a shaga a kidan jama'an na gafin umarci ga da ibn taimi ya gana gaza ya ji ciuna cuca da kiyo da ni ya wangi amma an ga ka'ida addini wani ya wange ku kya sai ga ke bagan da mutaba yani latuwa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaza ya ji latin na bina ni ya wangi gama zai wa ebuwa eh, dini bi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai ba ga ke ba gai al-ikhlasu wal mutaba'a ni ya wangi ganda ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake koya man doro ne galab sayyidina Abubakar ji wa wa tarika ayoni da su da gambana annabi Muhammad jaga alaikum bi sunnati da kalma ya kun wani ya kalmu ya ce tabiro ne je gamba ya e ce ya zarbe ya sai da adini wadda suna adini alaikum mai yehu ba ya kwaso da sun ta ci wani ibn haka yi kunje ya zanduro ya da yi na rai a ta tsalla kusur ga agiya ne bugun jama'a mutu da shi idi sanar sine da yawu bayan emilatu sunna ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam banda ce so ce ga yi gan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan addini yi yi da ya faru fada wani hajjatul a ce a ayan na yanabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمتي وغاي شريعتي يقول أدني من أقوى غمت الميوانا أدني من أقوى gbogbo jama'in musulmi shi idin yin wata tashi a eh, ji sai tun zamayin sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ji masu ya bakana ki ji wujo aya hadisi amma aya hadisi wuce ji zika cikin najo tajiya sahaba shi a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina wasa kawai shi wa zo na dawa to jama'a jiminiyan ina ja sai da addini wannan abin zai je ji gulu da shani ya nabi muhammad wannan sallallahu alaihi Zan zanga ci ji zuga ga annabi ga yi zakakanci annabi ga yi zakakanci annabi ga yi awwalu al-akhiru az-zahiru al-batin gole ga su sifan so ja ta ga la ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma sai musulmi tu ga ya ayyuhallazina amanu la taghlu fi dinikum wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qabl yaye musulmi ji e ga ji su ga da shani addini ya bo ya ga mi tura yin je mana da addini ya gurba so yo e ce zu ga ji da addini yahudu da addini e ce zu ga nasara da addini e ce zu ga bogo annabi muhammadu mun ji sifu da wani are ga annabi ga kayin jan ga annabi ga kayin jan so ko gan annabi muhammadu kuma kan ya sha sallallahu alaihi wasallam so ci yayi labari mini ya qur'ano dan huwa al-awwal musu ko gai zakakanci wal akhir muga be kyo wa Zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Sifu ya so ci annabi sallallahu alaihi wasallam mini ya dubu sake ya da wuce tabbata ga allahumma innaka antal awwalu wa laysa qablaka shay wa antal akhiru wa laysa ba'daka shay' وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء إذ بأن الدين وأغننا من الفقر حديث يوين إمام مسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجي توصلي بالصفة النجي إبا أدوابا جماعة أدوابا شكوه مسمى آلنا يفيني يتلوشي بيجيباني dole yin hujji so ko ya zo na kiwu ganga isbi anna dain so ko go ba sai yi. wayi ba ta ma za musulmi da jayin ila ko ifun aduwa ko wa na min al faq so ko ji ba goyan ke a ji duba yi wa aduwa na ila eh, ni sa isbi anna dain wa adnina min al faq ibn salam ya rubuta a duba shi so ko ji sauki yi. jama'a musulmi shi wasu da an zo ci ajaji ya musulmi shi eboye na su sai na dini za a ici ga a da yanan a ga makiya na ne wacce yau ga lafazi na lafazi da juya na yi makiya bi muhammadu na da musulunci wa ne wa yadda wasu na wa na bi muhammadu ko a musulunci wa gona ne ebona ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ko gaji tabbata e gawo bo e gawo bo e to be zo wace musulmi isalafa bidiri isalafa bidiri wala tatanabazu wala tanabazu bil alqab bi salifu al-qulub ba'da al-iman e gani lakabin da jelo e bai yi musulmi shi ba ga makiya na biyayen ibu ne ya ji sha ne wuce bayan wasu da su kwa wasu da su kwa wasu agin tarawaya Bai gina shi ko ni zai tiya da hairce wani e ji tuba kace yin na shiga ga hawai ba ta

annabi shi na mu yele yawa mu zagi ne ga Umar jamil na na soci ya labarin tubo to ba ga jini na yau tabbata da abi lahabi wa sabba ma agna an umaruhu wa ma kasab na ran za ta lahab wa imra'atu mu zagi da jini na annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam jama'i musulmi ita kai na wuce ko ce ita hadini ezu gabe shishi a ga hannun annabi ga ko na sai ya ji na dalili da ba ko ga lakun ji muku wa ɗaya ji za doro ji ji ya ji ya yi ji ya yi so shi ga yata in na yi gada bi muhammadu gan da kafin makaci na jiga mu biyu mun kuti ya ni a so abe mun so ku ya ni na a jiga wunna na tsayin yami biyoyi ne ji kalimatu shahada na yi wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ودا غاني ومي غاني ويدا قرآن يواوي ذا إذا حديث النبي محمد إذا فهمت صحابه da na wutan na gaba ila addini wuji kokoluwa man shi ba wuji kokoluwa man shi ba bugo jama'a musulmi shi iskun da soci mini da wani jama'an da shi etiyan duka da shani ya nabi muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam annabi magani ga la tusruni kama afratin nasara bun maryam e ga zuga da kiyan yibo da dudu yin yibo ma e na to ko ne e bayana ya jin ya biwi e na mi to ya biya ne ya jin ya biwi ma e ga di zuga da shani mi bo kendo na mi shandi di zuga da shani ya annabi isa alaihi salam a jula da jiye ba to ko ga yanki sau kuro mai wawuca fagulu abdullahi wa rasulu ya e ji ya ga wujin soko ci soko sai fahimci kwaji yau ne ban nan ya e ji ya soko so jiwe da na jan wa an lamma kama abdullahi ya da uhu sabara kallabi nazzala alfurqan ala abdihi yau ne ba ta ya ji yau na nabi muhammadu soko ji a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo gaji sun ga da shani nabi muhammadu wa buke gaibu ma aya ce da na dan ne wuwa ga nabi muhammadu ta gaibu ana mini aya ne wato ko ga wato ga yayi shi ba ta da yawo ke dai kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa allah ko ma yashurun ayyana yi ga yali ta sama da kin ga e na ke na suna ko ga ne musu ko ba yana yi ga yana annabi muhammadu ke na suna na sallallahu alaihi wasallam sai na su kwalla wuna ɗaya eh, kama yau ɗaya eh, kama yau mini alamar wuce jawo sun ga gaga hadisi ya tasu lokaci na nana aisha don kuda garbi annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam e eh, gina na aisha ya umalaya annabi muhammadu maliya sallallahu alaihi wasallam dole ga wace gaibu wato sahaba wuji tuge da wa e gwaji zabe yayi nimiya sahaba jinza aleya aleya sai na rakun na na aisha tuna bin na yasina kan gale e gwaji ta ku zai je gaibu nan ga washi shi shiga wuci ta ku yana sai na tukwa launa yanci suka da sha ne a nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam a cika ga lokaci na ga mana tana na aisha tiye tiye ce da wani kin da su koya labarin suratul nuna. ga innal ladina ja'u bil fisqi usbatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum لكل minhum منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى kibrahu minhum lahu عذاب alim. Gole, ce ya labari abu ganwe wajina na aisha ci gama na na zuto har hankali annabi muhammadu allah kina sallallahu alaihi wasallam anna na aisha bi damiya fetigi amma annabi muhammadu ba hukunca sai na tafi ba hukunci ga ina e juya bayina gama ni wayona da annabi muhammadu har ce gai wongo ne ga tunna ya ganna gana waji bayani a lugha musulmi ba ta ga gama ni amma sai na tafi bi cin aya ta ci dojo etililiyan bibo ina na aisha wani jama'a musulmi shi a cigaga so suke ga yi ƙur'anu gawa indahu mafati hulgai la ya alamu ha illahu ina e ji so pata na kikiu ewa so ci budan annabi muhammadu ce jiya wuce ya fasara yi ga ƴan e, hukun da buzan doro ce alamarin wasu ya so غير بين الوهيدا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كيف يا ويا الأمر إن جباتا زندو جاء زيتوش بندو شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء da ni gaje cikin na suna da mace da da je mi yani alkhairin ma duk kun yi bogo yi gaje sun da shani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya labarin ne ji su kwawo wuna ko ya labari ya annabawa na shirge shugana ko ya labarin yana ji faruwa zamanin doro to yana ji faruwa kiyama wani amma na fata ku kula da na cin wayo na su bai na galan ga kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya za wangi mi yo miji jinna miji malaika wake waje annabi muhammadu ya zuci za wangi an ga wale tarji wuro wake ke kuma to shiga wala karkar ramna bani adam shin wa za wangi ya ce jinna bogo igaji sun ga da shani annabi muhammadu akin ya wani jihadi ne kendo da kowa ne amma sai fitakin za dan al'amari guluwujin je sun na goya dini. to sallama gajin ma na lokaci wa amma ina da hatuwa na sai ku zagba wuce wai lo wai lo jama'a musulmi shi mini na shi gila santiya da shi ti wana annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ke ji furo gugun ya lita jifa ta dai كلا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب gayage bayan arzikin su ko wadda ba mai annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wacce wadda Allah sunna annabi Muhammadu su ba ya rasulullah yarzuquni ya rasulullah yuftali abwab alkhairat atwaya walillahi asmaul husna fad'uhu biha so koi be sunna wangi so koyayo kawo ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa la su kibe a waya waje ji tawassuli gan da salatu jinwi na damini ya etin gurkojo na ja salatu yi waje tawassuli da salatu na na ya ne tiya e wace waje gada yi jin nuji ba a da wuce tsokon doci la takadan doci biya mi fuce wani mi cin wulen yawon azun febe manyan wula yawon kiji babu sunna jin nujo a sunna tsokon ji tuya ke yin jin nujo gbau zuma man na ji babu ya ke shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eji tawassuli be sunna ya zawangiya eji be sunna ya jinnu jiya eji be sunna malaika jiya so kwe yiyo ya wula odewa be wayi sun bal jinnu ke to waso da halin nan yalle man da ciye laje ta sunna jinnu je yoni jinnu be zofi wuna hankali azuna kan bogo ya ila wi sun ba wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam كيا galama ya ya ga waye alul ulama waye tsari bil mustabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam diman jiga ma bi yi wa sayo ga man na ji sabayin sunna nabi muhammadu wani. na ji hatiya da bidiye na na ji ndoro aga jini wani a zo ga an yi soko ga an ne annabi ga an yi soko ga ajo an ne annabi ga ajo jama'a musulmi a san je ta adini ya lamitu a gurguje ebo lokaci mini fahimta bodi na zana a ga soko da bandoro soko mai gaiga a rahmanu alal arshi sawa na ce fahimta ya sahaba bi muhammadu ne ba e za ya ke zagan da fahimta ga azaba kabari da ba biticin Bici cin wuyo a lotu da an kale aji a ga ibina kawai ga kabari ke wale ne ji za a zaba bana amma ya ga wuce ce na sayan Qur'ani da ba su sako yi labari ga annaru na alaiha zuwan wa ashiyan wa yau mata kuma saa adkhilu ala fir'auna ashad da azab aya na man ga dalili wani uba ga azaba da disa hadisi Muhammadu Muhammad jike bi ita alamar wuce a ci aga mini shubuwa yin zai je ga su kuda bandoro nan a fassara ar-rahmanu alal arshi sawa wuce ba da istaula a ga mulkin su ko ta ta alarashi amma su kuji daidai ta ta alarashi ba fassara da juyo na jamu yake yin sofuwa na bebe yana man wuce na bebe a kidan ne na wuya ko shi ba da wufe ji sallah lokacin gube finkin kan da cina waji jigi jigi da shani a dina bogo ga da lafan ta ya ja jamu gudu sofuwa daga soko da bandoro na ma a jin gaba soko da wuga ha huwa gina ba ku damu ku dake mu a a ba ku ga sha aya ji ka kai qur'anu har da na gutu abu? ku wa ga so sha di di ta ta ala da shi aya min aya na ji mai lawa sai ti shubo na gai bai so ce ga ga alam sar anna ya ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadiquhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kana man shiga aya na fasara ya ma ya kunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum uji zati ya toce ga wagaga ya ga yi zaguta su zani zanice ya ya ga yi zagutsu su kwai tsance ya a'a ena su kwai panan gayi su kwa pamba de yi wai cinye da yi wai alindore alin dore da ba hatta tafsirin dalalai ne wasu gannabin gabbi ilmihi su kwa famba da yin bai ci ciwi wani bai za ci wuya su kwa ji bai ne ka ta alara shi bai za ci wi iga da lafahimta man na shi kuma yin sahaba na bi muhammadu shi ila gwai sun fahimta sahaba na bi muhammadu shi na sako jiya iga ila gwai suna a ga zaba ilimi ko jo a ga zaba ilimi ko jo na ga jagai sayina jama'a musulmi shi alamar fidawo atin yi jare atin yi jare wọ́n àdúwọ́ gọ́wà bàyà fún àdúwà jẹ̀náìzà fún kẹrì àdúwà jẹ̀náìzà gáyẹ̀ náà nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam fi dáwò bí ne wa ní wà dàkín yí ji ku salla sallagẹ́ ya sha ni o magbana gọ́lẹ̀ gan maciliyo eze kudi kudi da al'amarin fi dawo mamma àdúwà na nabi muhammadu ku salla na ja babu ma alkhairi da وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wuna جيغان ba, wa ونبي Muhammadu. to yi shi tuba ina lawar da bai sadaka jin fida wajina sahaba wuce kuna ga jarire gina abdullahi na da ku bai boyi yogan ga kunna na'udu listima ila alil mayyit wa sun'ati at'am ba'da dafni min an-niyaha yi sahaba nabi muhammadu shi zandoro e yi al'isima ila almait za yi kan jiye ni zai ji suna zumana kusa ni na ko a sofe jiyan gici ya wangi ji ga a yi lura da mini ne gan ni ya hana ke ni ya e giza ba na nabi muhammadu wa jira haramun awa da ba giza haramun amma kan gici a kwangi amma ce na wa gana bobo ke ga yawayo ekayen fida wuyin sadaka ɓatan na ce ba wuyin sahaba na bi muhammadu bai ba sallallahu alaihi sannan e ba gabu ma na daga gila adini adin gagara a yi shabi an lo adini na kakayi kici ya lobe yau annabi ma ana alaihi yauma wa asuhabi ya da kuwa na son ita tuba gan da sahaba na jina to na ga sahaba na bi ta tubu e di fidawa e di sadaka e di ba wa ta ziyar da shi wa gaji ki ba duwa alkhairi ya ki. amma na yake ya kwaci shi ne wuce tun na so kuna ya ya zafi ya saba na esu da sokore na ce da babu bawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam isu da ya so shi ya dangi jigan da makoci da ta gai wa gai jiyan ce da ya ma gabu e eh ga Allah wato aziki zai suna ayayin boge je bingawa da yana jabi jafar jajali kin ya sha mauna na igwa su ya nabi muhammadu ya mu mauna sallallahu alaihi wa sallam kya nabi ga wagan da zami wujin yau ga isna uli ali jafar ta'aman innahu kada asahu ma yulhiluhum e ji yangici da ya iyali ya jafar ji e gwani yana ja shagala ke yangici ji lugwana ji gogo yangici a ga ya dangi ji da makwabci ji da matsayi ji ya je da ya e cawu amma ya ke lada ma ya lada ba ta gima isu da yin soci jama'a musulmi shi a shiga ga mini ya shigowa na zandu cije zabayina wato a gaugaga mini shani na jejin fi ya sauci kwanna wani a gaugaga nga so kuma ga yi ga kul bi fadlin lahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u eh lawji dalili ya ci shani tarabi al awwala to ga ga ga zan doji fassara ayan nabi ya ce mini sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da tafsirin wuce goyen addini tafsirin ya sabari ya al bi ibn kasir bata na ga ga kul bi fadlillahi fadlillahi na ga yi ha musulunci wa bi rahmatihi wuce yi ha qur'an e fa ya gbe qur'an nabi ya e eh, faya ba bai musulunci na biya daga ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zan don jin fasara da shani ya rabi wal awwal ya yi ke manna ya na fasara watin wani jama'a da yabo lokacin gurgudo ne gana social albarku bai ga ci da cina ta kufa gan bai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

amma na mai yi tsoro saboda Allah ya kula masallacin da ta gwanin masallaci da ke tauna a gani a kan da sai yi mutu shin ko tsoro ko a gani ne kan shi ne yin taimako ko mutane wa ko ga da fasu wajen nan ni matakin mutu da ni kuma da mutane a gani ya zo alkhairi da abubuwan musulmi ɗan tun ان البنت ما كان بحكم وبرجل كنا نحتاج إلى كذبكم ولا هم لا الزوج كذبكم ويتأكدكم ولو تروكوك لأن سبحانه وتعالى قال لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وكان لا تعرف يوم بالأمن ويتأكدكم ولا وقال لنا بحكم وأن يوافقني أجينا لديه وبنسينا وكان جميع الأسر لا دون دون هذا الجزء كان جميع بعد واحد inganta ba kuma masallaci ne ya ce ya duka a kan wani kyau da wani lokaci da yawan kudu da yankunan da su mai ya kuwa wanda ya gaba an da tsallaki cikin nan ba a tsamakon cin shi na hanyar lauyo yanayi ne na gagganin masallaci ba gwamna wani inda su bayan tsohon shi ne ya kure da na tafi kyau da hannu gwamnati gaske ba amma kuma ne gagganin limesaka kujenga tayawao ungumi mno mtu limesaka limakasoda ndo kuibeini mtayekohivo mugaibeisaimu amesi amakika mpata makone njo tuma lezi masiyeyeyebole yikatibeetayo ndomulengaelileaji nana mawuji gaali gagaezi nna nta shawa tutulabwa adeniyine ku dubu goma sha biyu nan

ya je ya daga inda mai yi kira gani ba wani wuce ya bata kowa ya kai wuce ya wuce ko ya tsawo shi nan ita bata ko wata za a gama shi mutanen kere na tsoro wale to wale ke ta bata kuma latani ujaru limani ujaru ba da nan limani a ke ya amfani da yin gobe mutu ba ne shi rukuta ne ne dubu goma sha biyu ne mo na jama na gobe da la je na gobe ya fi na gobe da ne na ko ba tu mika nga ma ke ga nan ne duk ta ko ta ko ne mu jan ko duk na ta shi da ta shi sha biyu dubu goma sha shida alala da dubu goma sha biyu da shirin da takwas domin ke ji zuku a ga gaba a ke ji zuku dan Allah a yi hakuri eh, kwamitin wannan masallaci ya ce a yi maku addu'a alkhairi ko kan mu kunnu a ko za mu kawo ba za mu kai sama ba kuma ba za mu kai karkashin kasa ba kuma ba za mu kowa ba saboda wannan bukatar da bai zuba mu ba saboda haka ana ko maku addu'a alkhairi juma'a guda uku a jere an nemi taimako kuma an bayar kuma ya biya bukatar da aka so a biyar Allah ya saka muku da alkhairi to wannan kuma yanzu shi ne mai wanda muke magana da shi wannan ya kai to rijimu na excellence kure haka haka sai da sama nan wannan ma duka yana mana ne to muna fata insha Allah mu canja su amma ran zuwa ba wannan da za mu sa su ba za su amfani da shi ba muna gani a kai a kai muna samu wato kewa eh, wani lokaci da yake magana wani lokaci wanda ne mun da amfani da shi ladan bai samu damar yi amfani da shi kuma yawan mu ya kai da za a samu ladan ban da liman muna fata al'ummar su mu taimaka na saman nan ana sayar da shi wancan saman da ya wuce kuma kuma da abin da za a da shi wanda ake sa a wanda abin da an abin da yana rigan malam takwas a wannan amma ban san yadda za a kasance shi yanzu ba to duka duka guda uku muke so an yi lissafi an ce dubu ashirin da takwas duk wanda zai iya taimako yana iya ba da dubu talatin har ma da wanda za a ga a aika je ya mana amma ba samun su a nan duk da sai dai in ka ce ka same su a nan duk da a ce su ka kawo mai kuya a haifo daga lagos assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda bai da kudi da ba da baya bai eh a'a wanda ba shi da kudi dubu talatin din nan kana iya nemi malam baba bisu malam ya kuwa ya ji malam muhammadu awad banda mai magana a yi kokari a kawo na dubu goma sha biyu ne na dubu takwas ne duk wanda zai kake da kana iya hada gaba da ya kai saka maka da alkhairi ka yi yanzu muna ka kai kadai da iyalinka assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله